sahabbai saboda illolinsu hakanan kuma da rashin ganin girman zunubi domin yin hakan yana sa bawa ya dinga ma'ana auka ma laifuka. to hadisin da za mu tashi a kai ya ambaci hadisi ne na imamu ahmad to wa zakarar imamu ahmad min hadithi abdullahi ibn mas'udin رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إياكم ومحقرات الذنوب فإنهم يجتمعن على الرجل حتى يهلكن وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم ضرب لهن مثلا كمثل القوم نزلوا أرض فلات فحضر صنيع القوم فجعل الرجل ينطلق فيجيء بالأود والرجل يجيء بالأود حتى جمعوا سوادا وأججوا نارا وأنضجوا ما كذبوا فيها ya kawo hadisa abdullahi dan ku an yi ke mazala Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ina muku kashedi cewa ku nisanci wato asalin kananan laifuka ko kuma ku nisanci karanta laifi domin me domin kananan laifukan nan da ake raina su mutum yana ganin ba komai bane sukan taru akan mutum har sai sun halakar da shi dan abu da kaɗan-kaɗan ne yake girma har ya fadada yace kuma mazala sallallahu alaihi wasallam ya ba da misali na ƙananan zunubai ya ce kamar mutane ne wanda suka samu tafiya ta kai su ga yin zango a wani waje wanda farfajiya ne har ya zama sun zo suna buƙatar dafa abinci amma ba su da kirare da za su kunna wuta sai ya zama mutum ɗaya sai ya tafi sai je ɗauko kara guda ɗaya wannan ma ya kawo kara har suka tara karan yayi yawa har ne sai da suka tara kara ne yawan gaske ya taru sai suka kunna wuta sannan sai suka dafa abin da suka jefa a cikin wuta ma'ana wannan misali ne na cewa idan mutum yana ganin ƙananan zunubai ba komai ba to suna taruwa har su zama babba kamar yadda aka ba da wannan misali ta mutum ya raina cewa to ai abin da nake yi karami ne bai kai na wani ba to haka zai dinga taruwa ya tare ya taru har ya wuce na wani matukar mutum bai nisance su ba wa fi sahihi al-bukhari an anas ibn malik radiyallahu anhu qala innakum la ta'lamuna la ta'maluna a'malan hiya adabu fi a'yunikum min ash-sha'r in kunna lana uddaha ala ahdi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam min al Hakan ya kawo hadisin Anas radiyallahu anhu yake cewa wato shi wannan magana ne na Anas mako akan sa sahabi yayi rayuwa mai tsayi cikin mutanen da yake cikin su yake musu gargadi da jan hankali yace wallahi na ga akwai wasu ayyuka da kuke aikatawa wannan ayyukan ma'ana suna da buya ko kuma ƙananan abubuwa ne da kuka dauke su komai ba wanda ba su wuce ma'ana silin gashi ba kaga gashin an ce gashi kwaya daya ai ba wani abu ne mai girma ke cewa abubuwan da kuke aikatawa abubuwa ne waɗanda kuke ɗaukan su ƙananan abubuwa kamar ba su taka kara sun karya ba ya ce wallahi mu irin wannan abubuwan zamanin mazala sallallahu alaihi wa sallam. mu muna kirga duk yin wannan aikin ayyuka ne waɗanda suke masu halakar da mutum ana yankin duk sanda ma'ana zamani ya yi nisa ana daɗa nisanta da karantarwa ta shari'a kuma yana nuna musu cewa lallai su suna aikata wani abubuwa da basu dauke su komai ba alhalin wannan abubuwan manyan laifuffuka ne da haka kamar gargaɗin da yake musu na cewa kada su dinga raina laifi wani zai ce to ai abin da nake ba wani abin a zo a gani ba ne ba babban laifi ba ne to kada ka raina ke ma'ana laifi ka duba girman wanda kake saba shi ba wai karancin laifin za ka gani ba wanda kake saba ma ka. وفي الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أذبت امرأة في هرة في هرة حبستها حتى ماتت فدخلت النار لا هي أطعمتها ولا سقتها ولا تركتها تأكل من خشاش الأرض شيء وتمشي أن يمت أزابا saboda dalilin wata kyanwa da ta killace tana da kyanwa ce a gidanta sai ta hana ta fita ta matse ta ko ta sa ta a wani kangi ko wani keji ta ajiye ta har sai da kyan wannan ta matse bayan su wani idan ya ajiye kyanwa bai ba ta abinci ai bai dan ba zai dinga ganin ai ba komai bane ba laifi bane to wannan matar irin wannan abin ta dauka to manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce matar nan da ta mutu sai ta shiga wuta saboda wannan laifin da ta aikata domin rai kuma da abin da yake rai ne ko ni karancinsa to yana da wani hurumi yana da wani daraja amma kakka ɗauki cewa dabba karami ne ma'ana ka azabtar da shi ko ka gudakantar da shi ka dinga ganin aikin da ba ran mutum bane ba komai bane to ita wannan matar kyanwa ce kaga akwai mutane masu ajiye kyanwoyi a gidajensu don haka kada mutum ya ɗauka cewa ya ajiye kyan wannan ya hana ta sakar ya hana ta abinci ya hana ta ruwan sha ya dinga ganin ai ba komai bane to wata mace ta aikata haka ta mutu Allah ya sa ta a cikin wuta saboda wannan sai ya faɗi dalilin haka din shine yace ita matan nan ba ta ciyar da kyanwa ba ma'ana ta ba ta abinci ba wala ba ta shayar da ita ruwa ba kuma ita ba ta kyale ta taje ta ci abin da za ta ci ba na sauran abubuwan da za ta iya samu na dabbobi ko ɗera ko wasa da haka ita ta tsare ta ne ba ci ba sha kuma ba ta sake ta ba har sai da ta mutu kamar misali masu masu kiwon eh, tsuntsaye wani lokacin sai ga mutum ya sa tsuntsu a keji ya ina yana yawo da tsuntsu nan bai ba shi abinci haka ne ko kaga ire-iren wannan shi ma yana da hatsari kwarai da gaske da haka in har ka san ka killace wani dabba za ka hana mishi abin da zai ci to kai ka samar masa abin da zai ci in dai har za ka hana shi fita ya nemi abinci ɗan kuma ba za ka iya tsare masa haƙƙinsa ba to wannan kasancewa ne. sai ka ɗauka a karan kanka ka ɗauka cewa kai ne aka saka a kejin nan ake yawo da kai a hana ka abinci a hana ka ruwa ya za ji saboda haka ba a so mutum ya dinga karanta laifi ya dinga ganin kaga ita ta ɗauka yin hakan ba laifi ba ne yin hakan ba laifi ba ne Wafin fil cikin hilyatu al awliya na malamin nan Abu Nu'aym babban littafi ne na tarihi eh, na rayuwar magabata ya rawaito daga Huzaifa ibn al-Yaman radiyallahu anhu annahu qila lahu to wata rana an tambayi Huzaifa aka ce masa fi yawmin wahidin tarakar banu Isra'ila dinahu shin banu Isra'ila rana ɗaya suka bar addininsu suka halaka suke saba ma suka kauce ma karantarwa ta annabi Musa sai ya ce a'a ba rana ɗaya suka bar addinin ba Walakin walakinnahum kanu iza umiru bi ku. abinda suke in aka ce su aikata abu sai su ta suna bari a kadan kadan kadan kadan har bar addinin gaba ɗaya. wa iza nuhu an shayi idan aka hane su wani abu kuma rakibu sai su dinga aikatawa hatta salaku min dinihim har sai da suka sabule kansu daga addini kamar yadda mutum yake cire riga ya sakule ta daga jikinsa da haka da kaɗan kaɗan da kaɗan kaɗan mutum yake barin abu har ya zo ya bar shi gaba ɗaya yanzu ka duba ɗabi'unmu da tarbiyyar mutane yadda muke a yanzu ba kamar tarbiyyar mutanen da da ana kamewa in ka ɗau misalin wani abu guda ɗaya ko ta al'ada guda ɗaya da a wasu 'yan shekaru haka baya ba za ka ga mata suna yawo a gari ko yaya ba ko unguwa za su tafi sai cikin dare suke tafiya saboda zikin ta kai yanzu fa yanzu da yaushe ake tafiya da safe da rana kuma ya suke tafiya da an kaga mata suna tafiya cikin daren ma a lullube amma yanzu fa da rana a buɗe wanda da rana ya kamata a lullube kai saboda haka abubuwa ne ana barin su kaɗan kaɗan kaɗan kaɗan har a bar karantarwa addinin gaba ɗayanta don haka da kaɗan-kaɗan ake barin abu har a zo a bai shi gaba ɗaya shi yasa kada mutum ya dinga ganin cewa abu kaza yi abu ne kankani baka san mai zai haifar baya ba Ya yasa ba a so mutum ya dinga ma'ana sakaci da abubuwa wanda suke na saban Allah kala wa min hahuna mala yace to a irin wannan daga nan ne fa wasu magabata ba abu salaf wasu daga magabata suka yi zance suke cewa al ma'asi baridul kufr cewa saban Allah yawan saba ma Allah yin saban Allah wannan wato wani eh, hanya ce ta kafirci gane ko kaman hanya ce da take kai mutum zuwa ga kafirci saban Allah kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace innal ba yahdi ila al-fujur wa innal fujura yahdi ila an-nar ƙarya tana kai mutum zuwa ga saban Allah saban Allah kuma yana kai mutum zuwa ga wuta saboda haka saban Allah hanya ce ta shiga kafirci kamar yadda al'ubla baridul jima cewa sumbata wato kamar matashiya ce ko hanya ce ta yin jima'i a ce mutum shi ke da ya sumbaci mace daga sumbata nan ba zai tsaya a nan ba ai zai kai ga wani abu ne a ba. so da haka da kaɗan da kaɗan mu take kai kanshi cikin halaka inda yana raina abu kamar yadda ya ce kuma waƙa walgina waka baridul jima'i shi kuma wannan kaman wani hanya ce ta aikata zina shi ma a shi yasa zaka ga da yawa eh, daga waka ba a yin waka ba a yi rawa ba idan aka yi rawa kuma aka cuɗanya maza da mata zai haifar da wani abu wani abu ne zai biyu kun gane ko wannan shi kuma kallo mutiya ya ƙura ma mace ido baridul ishki wannan zai kai mutum zuwa ga irin mummunar soyayyen nan wacce take mara kyau mai kai mutum zuwa ga sakon Allah yawanci wanda suke aika aukawa cikin irin wannan abubuwa din zaka ga ai kallo ne yake jawo in bai kallon ba zai kai ga wannan ba zai tunanin wani abu wanda yake mummuna ba wal marabu kamar yanda rashin lafiya hanya ce da take kai mutum zuwa ga mutuwa so da yawa za a ce wani yayi rashin lafiya bai tashi ba ko to haka waɗannan abubuwan suke haka nan ya sake zuwa cikin hilyatul auliya na abi nu'aym daga abdullahi dan abbas da yake ruwaya tana da rauni saboda eh, shi juwaybir wanda ya rawaito daga imam abbas yana da rauni ah, daga abdullahi dan abbas yace wato ya sahibar zambi ya kai ma abocin zunubi ma'ana kamar yana kira ne da gargadi da jan hankali ga masu aikata zinubai Allah ya tsare mu yace ya kai mai aikata laifi saban Allah la ta'aman a aqibati kada ka amince ma'ana ƙarshen sakamakon saban Allah domin kana aikata saban Allah baka san menene abin da zai haifar ma a baya ba yace kada ka saki yace walamma yattabi'u dhanba a'azamu min adh-dhanbi idha amilta cewa wato bin aikata zunubi bibiyan zunubi shine yafi girma fiye da aikata zunubi domin bibiyan nan mataki ne da zaka je wajen aikata zunubi sanne yace qillatu haya'ika mimman 'ala al-yamini wa 'ala al-shimal karancin kunyarka ga waɗanda suke damanka da wanda suke hagunka Allah ya ya halitta ya sanya ma bayinsa wato mala'iku da suke tare da su Allah ya ce wa inna alaikum la'afidina kiraman katibina ya'lamuna ma halu. duk wani mutum yana tare da mala'iku da suke rubuta kyawawan ayyukansa da kuma munana su biyu ne ɗaya yana rubuta kyawawan ayyuka ɗaya yana rubuta munana ya ce to ya za a yi mutum ya zamanto bai jin kunyar waɗanda suke damansa da hagunsa nan alhalin lokacin da yake aikata zunubi ya ce to rashin jin kunyar waɗannan shi ya fi girma fiye da zunubi mutum bai jin kunyar mala'ikun da suke tare da shi yake aikata zunubi haka mata zai aikata zunubi ya tuna ba shi kadai ba ne akwai wanda suke tare da shi Kuma ka cire mala'iku akwai mahalicci da ya halice ka ba ka ɓuyan masa ya ce wa bahi kuka haka nan dariyarka wa anta la tadri ma Allahu sani'un bika a'zamu min adh-dhanbi kana dariya baka san me Allah zai aikata da kai ba wannan yafi girma fiye da zunubi a mutun ya sake yayi ta shakewa ina abin nan yana wato shakatawa yana dariyarsa bai san me zai biyo ba ta yi biyowa bayan sai zama mutuwa ce ai wa farahuka dhanbi idza ghafilta bihi a'zamu min adh haka nan. farin cikin mai saban Allah lokacin da ya samu damar aikata saban Allah yake aikatawa ya fi girman zunubi ya fi zunubin girma ya ce wa huznuka ala zambi idan fataka a azamu min zambi haka nan kuma eh, bakin cikinka akan cewa zunubin nan ya kukuce ma shi ya fi zunubin girma don wani za ka ga in bai samu damar ya aikata zunubi ba zai ta nadama yana takaicin wai bai sami ya aikata kaza ba to wannan ya fi aikata zunubin girma domin ya nuna zuciya ta gurɓace in ba lalacewa ba ya za a yi mutum don bai aikata zunubi ya dinga nuna damuwarsa cewa ai ya samu ya aikata kaza yace wa kuka min ar idan har wakar sitra babika wa anta ala dhanbi wa la ko aduka min lahi ilaika ilayka a'zamu min adh haka nan kuma tsoronka lokacin da iska take daga mayafin kofarka ko labulan kofarka alhalin kana zunubi kuma wannan bai motsa zuciyarka ba daga kallon Allah gare ka ya wannan ya zunubin girma ya nuna mutum bai tsoron Allah ke ya wai haka kai canka hal tadri ma kana zambo ayyub shin ka san menene zunubin annaba ayyuba annaba ayyuba shine wanda Allah ya jarabe shi da cuta cuta kuma mai daɗewa sai da ya rasa komai da komai fabtalahu Allah sai Allah ya jarabe shi da bala'i a jikinsa har sai da dukiyar shi ta tafi cewa zunubinsa shine istagata bihi miskinu wani mutum ne mara hali miskini Ya zo ya nemi ceto a wajensa ya taimaka masa akan wani azalimi da ya zalunce shi ya hana shi yi mishi zalunci falam yugithu sai bai taimake shi ba walam yanha zalima an zulmi kuma bai hana zalimin zalincin ba fabtalahu lawa sai Allah ya jarraba shi amma kamar yadda faɗa farko na hadisi ya da rauni ba yanda za a annabin Allah ba barna haka wannan yana daga cikin kila isra'iliyat dama sun saba zagin annabawan Allah an gane ko dan kaka dauka cewa wannan din da gaske ne inda a ce hakan ne Allah zai bada labari Allah ya bada labarin annabi ayyuba a surori da yawa Allah ya ba da labarin shi cikin suratul anbiya Allah ya ce wa ayyuba idna da rabbahu anni massani yadur wa anta arhamur rahimin ko haka nan kuma cikin suratul sad Allah ya ba da labarin annabi ayyub dan haka wannan irin karerai ne na banu isra'ila dama suna sukan annabi amma za a ce annaban Allah miskini yazo ya nemi taimako a wajen shi ya taimaka masa annaba ba a san su da wannan ba ya cikin sifa annaba bai cikin su. saboda haka wannan sanadin yana da rauni kwarai da gaske don haka ta iya yiwa wannan abu ne da bai inganta gani ko muna girmama dukkanin annabawa Allah mun ba da gaskiya da su wannan shi ne abinda wannan al'ummar ta yi fice da shi kullum amana billahi wa malaikati wa rusulihi la nufar wa kutubi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin ne rusuli dukkan su annabawa Allah ne قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما na موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون haka al'umma nan suna girmama annabawan Allah wa Imam al-imamu ahmad imamu ahmad ya faɗa cikin musnadin shi yace ko kuma cikin kitabu zuhud yace haddathana al-walid qala sami'tu يقول سمعت بلال ابن سعد يقول لا تنظر إلى صغر cewa al-Imam al-Auza'i ɗaya daga cikin manya-manyan magabata Imam Ahli Sham yace naji Bilal ibn Sa'ad ibn Tamim as-Sakuni yana cewa kada ka duba karancin laifin da zaka yi shine la tanzur ila sigarin qati'a walakin bur man asaita ka duba shi wanda zaka saba karka duba laifi duba wanda za ka saba wanda za ka saba ma ba mahalici don haka kakka kalli karancin laifin duba girma wanda za ka saba وقال الفضيل ابن عياض رحمه الله ɗaya daga cikin magabata al-Fudail ibn Iyad yana cewa bi qadri ma yasghuru adh-dhanbu indaka ya'zumu indallah wa bi qadri ma ya'zumu indaka yasghuru indallah yake cewa gwargwadon yanda kake laifi yake kake ganin shi bai taka kara ya karya ba a wajenka to a wajen Allah ya fa haka haka nan gwargwadon yanda kake ganin girman laifi laifi ne karami ka dinga ganin shi babba to yace a wajen Allah madaukakin sarki karami an gane ko da wasu suka ce kuma au Allahu ila Musa cewa Allah ya wahayi ma annabi Musa ire-iren wannan kiso shine waɗanda suke na banu Isra'il gane ko saboda haka dole sai an tabbatar da ingancinsu cewa Allah ya wahayi ya ce ma annabi Musa ya Musa ya kai Musa inna awwala man mata min khalqi iblis farkon wanda ya mutu a cikin halitta na shine iblis cikin bayina iblis ya mutu ne ko bai mutu ba bai mutu ba amma me ake nufi da mutuwarsa yace wa zalika annahu asani Allah ya ce domin ko ya saba don haka wanda ya saba ma Allah kamar ya mutu ya ce wa ina ma a a sani asani min al'amuwa domin ina kirga wanda ya saba mun cikin mamata kamar ya mutu وفي المسند وجامع الترمذي من حديث أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن المؤمن إذا أذنب nukita fi qalbihi nuktatun sauda fa in taba wa naza'a wastaghfara suqila qalbuhu wa in zada zadat hatta ta'lu wa qalba fadhalika ar-ranu alladhi dhakara Allahu 'azza wa jalla kalla bal rana 'ala qulubihim ma kanu yaksibun qala tirmidhi hadithun hasanun sahih hadithun sahih wannan hadisi ne mai inganci kamar yadda imamu tirmidhi ya hasana shi Eh, cewa mazala sallallahu alaihi wasallam yace mumini idan ya aikata laifi na saban Allah ya wani zunubi to za a tuga wani abu a cikin zuciyar shi tana nan kaman a farin kyalle haka za a tuga wani abu yanzu ka samu farin kyalle in ka samu inki irin inki ko tawada sai ka diga shi a jikin wannan ya za a dinga ganin shi wannan bakin za a yi ta ganin shi a jikin farin abin za a ga kuma kaman ya ɓata wannan farin abu ce to mumini idan yayi laifi to za a ɗiga irin wannan abin akan zuciyar shi shi ne alamar laifi idan ya tuba ya cire cire kanshi daga zunubin ya nemi gafarar Allah to sai abin ya zama kaman eh, eh, maruru haka ya zama kaman maruru sai ya fashe sai ya tsiyaye wannan shine alamar tuban sa, wannan abin ya kauce na alamar ta wannan alamar na laifin ya fita idan kuma ya ƙara bai tuba ba to za a yi ta ƙara ɗigo ne akan zuciyar za a yi ta ba, in ka zo da bayro mai inki in ka cire kan bayro yanzu ba kana ganin wani abu ba komai ba da ta akan sa ba in za ka fara ɗiga ɗinkin na akan ba akan wannan kyallan ka ɗiga yau ka ɗiga anjima ka ɗiga gobe zai zo ya mai ci gaba da za zo ka gaji dai ya rufe shi to idan yana laifin yana laifin yana laifin baya tuba to haka za a yi ta digawa akan zuciyar shi har sai wannan abin ya zo ya lullube zuciyar gaba to da zaran wannan abin ya lullube zuciyar to babu wani haske na Allah da zai shiga wannan zuciyar wannan shine ake kira arwan kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi ya ce yace wannan shine abin da Allah madaukakin sarki ya faɗa yace kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun abinda suke jama kansu shine yazo ya mamaye zuciyarsu gaba ɗaya lullube ta dan haka ya jawo musu halin da za su samu kansu a ciki me halin da za su samu kansu a ciki kalla innahum arabihim yawma idin la mahjubun ba tashi alkiyama za a musu katanga tsakaninsu da Allah ba za su ba zai kalle su ba ma'ana Allah ba zai musu kallo irin na jin kai da rahama to Allah ya tsare mu da haka mutum ya dinga yin laifi ƙanana yana ganin ba komai ba ne ai ba wani abu ba ne, to in suka karu suna zama damuwa in suka yi yawa suka yi yawa sai su zama damuwa sai su hana hasken Allah shiga cikin wannan zuciya wa وقال huzaifa huzaifa radiyallahu anhu yace idan adnaba al-abd idan bawa ya aikata zunubi nukita fi qalbihi nuktatun sauda za a ɗiga wani abu baƙi a kan zuciyarsa hatta ya tsira ƙalbuhu ka shatir rabda har sai ya zama zuciyar nan tashi ta zama kaman irin tunkiya ɗin nan da take da baƙi da fari a jikinta yanzu ka kalli dabbobi za ka ga akwai tunkiya wacce take fara ce ƙan, ko akwai wacce take rabin ka ja rabi fari akwai wacce take kuma da baƙi-baƙi fatar da farfara a jiki to wane ne yafi mai farikal to ce idan mutum ya yi zunubi kuma bai tuba ba to haka fata shi ma'ana zuciyarsa ta zama kamar fatar dabba nan mai baki da fari ma'ana wannan bakin yana nuna alamar wani cuta ne da kazanta ne zunubi وقال الإمام أحمد إمام أحمد ينشي وحدثنا يعقوب على حدثنا أبي أن صالح عن ابن شهاب قال حدثني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كما زال صلى الله عليه وسلم يأتي أما بعد bayan haka ma'ana yana ne hudu ne da jan hankali da nasiha ya ce amma ba'adu bayan haka ya ma'ashara ƙuraish ya ku ɗaukacin ƙuraishawa fa innakum ahlul li hadha al-amra ma lam ta'sul yake cewa wallahi ku ne kuka fi cancanta da wannan al'amari ma'ana jagoranci cikin addinin Allah matukar ba ku saba ma Allah fa idza asaytumu idan kuka saba ma Allah ba'atha alaikun manyan yalhaqum Allah zai aiko muku da wanda zai zo ya dinga ma'ana eh, yayyanke ku kama yulha hadha al yana da wani kara a hannunsa ya ce kamar yadda ake ɓare wannan kara ɗin haka zai zo ya dinga ɓaɓɓare ku yanzu ka ɗauki kara rake haka sanda ta rake in kana ɓarewa ai zai dinga fito da wani abu a ciki ko Ke to idan kuka saba ma Allah Allah zai turo da wani da zai zo ya dinga tsatsaga ku haka kamar yadda ake tsaga wannan bawar raken Sun malaha habibahu fa هو أبيض يصلد sai duba sai ya fito musu da shi fari haka fari sol da shi haka abin da ya fito musu da shi ma'ana cewa zai zo ya raba ku da addini matukar an kuka saba ma Allah yanzu misali in ka dawo al'ummar musulmi a ƙasar Najeriya da me aka ɗauki musulmi mai amana mai gaskiya mai kwarjini ko mai ɗaukaka ko yanzu kuma mai aka ɗauki musulmi mara gaskiya mai cin amana wanda bai da kwarjini wanda aka raina shi ake taka shi me ya kawo haka saban Allah al'ummar musulmi da a ƙasar nan ba haka halayen su yake ba duk inda musulmi ya shiga a cikin ƙasar nan da in dai musulmi ne kar ka kalli ƙabilarsa duk inda yi musulmi ne ya shiga waje sai ka samu ana darajar tashi, ana girmama shi kuma yana da ɗaukaka da kwarji zai faɗi magana ba a ƙetare amma yanzu ka me ya sa ka saboda saɓon allah musulmi ya zama to yana saɓa ma mahaliccinsa don haka wannan darajar da yake da ita da ɗaukaka sai ta sauka kuma wannan darajar da ɗaukaka ba za ta dawo wajen musulmi ba sai lokacin da ya koma ya sake riko da biyayya ga wannan shine halin da musulmi suke ciki yanzu abinda yasa na ce musulmi ban ce ba haushe ba saboda addinin Allah ba na ba haushe ba zai ce ba haushe a ba ba haushe ba musulmi duk inda yake duk inda ka samu musulmi a da a cikin ƙasar nan za ka samu mutum ne wanda yake ana darajar tashi saboda ne saboda abin da yake dauke da shi na kyawawan dabi to amma yanzu fa musulmi ba a kallon shi da wata kima me yasa saboda shi ya ja ma kansa shi ne ya bar biyayya ga Allah duk abubuwan da aka ce mishi gashi abubuwa ne masu kyau ya daina yin su yanzu da ƙabilu waɗanda suke na ƙasar nan wanda ba su shiga musulunci wanda ba musulmi ba in an ce musu wani musulmi ne sun ma fi amintuwa da shi fiye da ‘yan uwansu to amma yanzu ba haka ba da haka wannan misali ne da ya zo manzala sallallahu alaihi wasallam ya yi magana da ƙurai ne amma ya shafi duk wata al'umma shi yasa umar radiyallahu anhu yana cewa mu mutane ne da Allah ya ɗaukaka mu da addinin nan ya ce kuma duk sanda muka nemi ɗaukaka ta hanyar ba wannan addinin ba sai Allah ya wulaƙantar da mu da haka addinin ka shi ne ɗaukakar ka karantarwa addinin ka da ya karantar da ka ya ce ka yi kaza ka bar kaza ka yi riko da shi za ka samu wannan ɗaukaka a duk lokacin da ka bari kuma sai ka faɗi ƙasa wa zakara al-imamu ahmad imamu ahmad ya sake ambata cikin musnad ɗinsa an wahab daga wahab wahab ɗaya daga cikin wato malamai ne na yahudawa wanda suka musulunta wa ibn munabbi ake kiransa to tunda malami ne na yahudawa zai iya ambato maganganu da suka shafi abinda aka saukar a su ya ce annan rabba azza wa jalla cewa allah wanda yake buwaya da ɗaukaka alafi ba abi ma ya ƙulu da bani isra'ila daga cikin abubuwan da ya gaya ma banu isra'ila cewa inni idza uti'tu raditu cewa Allah ya gaya ma Isra'ila cewa ni mahaliccinku idan aka mun biyayya ina yarda da wanda ya mun biyayya wa idza raditu idan kuma na yarda da wanda ya mun biyayya din barakatu sai na sanya mishi albarka yace wa laysa li barakati nihaya sai ku ja layi ana yace albarka ta ba ta da iyaka duk wanda Allah ya sa mishi albarka ba ta da iyaka ba ta da makura shi yasa ake neman albarka Allah a cikin kowane abu kuma kana so ka samu albarka Allah a cikin kowane al'amari duk al'amarin da za ka yi ka ambaci suna Allah a cikinsa sai Allah ya samu albarka kowane irin al'amari ka fara da sunan Allah sai Allah ya samu albarka a ciki wannan kuma da yawa cikin al'umma mu suna sakaci da shi in ka tafi kasashen laraba in ka yi dace kai ne ka fara zuwa shago za ka sai abu a wajen mai shago abinda zai fara cewa bismillah a abin da zai siyar ba saboda yana neman albarka kasuwanci yana neman albarkar suna Allah cikin kasuwancin da zai adu wannan ini so nawa mutum zai je kasuwa ya fara da sunan Allah akwai cin abinci akwai fita daga gida akwai wani aiki da za ka fara da sunan Allah domin albarkar Allah ba ta da makura ba ta da iyaka ya ce wa idan usitu idan kuwa aka saba mu ghadibtu Allah ya ce sai na yi fushi wa idan ghadibtu in na yi fushi kuma la'antu sai na yi ana, ma'ana sai na nesantar da ba daga rahama ya ce wa la'anati la'ata kuwa tablugu sabi'a min alwala wannan ma a ja mishi da ya ce la'ana tana iya kaiwa jikan mutum na bakwai mana idan an Allah ya la'anci bawa la'anar nan ba ta tsakansa tana iya ƙurewa sai ta shiga cikin zuriyarsa to haka mutum sai ya nisanci duk abin da zai jawo masa la'anar Allah duk abin da zai jawo mutum fushin Allah mutum ya nisance shi ga kakka duba cewa kai kanka ne bayan ka za ka duba baya baya bayan ka zaka tura wa zakara aidan kuma ya sake ambatowa shi imamu ahmad har ila yau an waki daga waki yake cewa haddathana zakariya an amir qala katabat aisha tu ila muawiya cewa aisha radiyallahu anha matar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ta yi rubutu na wasiqa zuwa ga muawiya shine dan abu sufyan radiyallahu anhu tace mishi amma ba'du bayan haka fa innal abda lallai shi bawa idza amila bi ma'siyatillah idan yayi aiki da saban Allah ada hamiduhu minan nasi dhamman a duk wanda ya yabe shi a cikin mutane sai ya koma ya zama mai zargin sa sai eh, in mutum saban Allah mutum ya san shi da biyayya ga Allah sai ya saba ma Allah to duk wanda suke yabanka lokacin biyayyar nan sai sun koma suna zargin ka akan abin da ka aikata na saban Allah wani ya nuna fushin Allah gina aka abin da mutum yake aikatawa a hadisi na ƙarshe da za mu tsaya kansa ya ce wa zakar abu nu'aim an salim ibn Abin ja'ad an abi darda radiyallahu anhu qala ليحذر امرؤ أن تلعنه قلوب المؤمنين من حيث لا يشعر yace mumini ya kiyaye ya kiyaye kada zuƙatan muminai su la'ance shi alhalin bai sani ba ma'ana ka zo ka aikata wani abu har wani ila da ka aikata abin nan zuce shi ta ɓaci ya la'ance ka da abin da ka aikata mummuna don wani ila ba zai hana ka ba amma zai fushi da abin da ka aikata shi ne ma'anar zukatan mummune su la'ance abin da yi ina yawan misali da eh, masu sara da suka da shaye-shaye saboda shi ne ya zama ruwan dare yanzu yanzu ya zo ya yi tsara ya yi suka ya kashe wasu ya raunata wasu ya tsorata wasu wani kila yana zaune a gefe baka san ya yake tsakanin shi da Allah sai ran shi ya a kan wannan abin da ka aikata sai ya fusata ya la'ance ka ta yi lokacin da zai yi la'anan nan Allah ya sa mala'iku sun ansa wannan la'anar da kuma za ta hau kanshi babu makawa shi yake cewa to lallai mutum ya kiyaye la'anar zukatan muminai ta hau kansa ta inda bai sani ba sannan sai ya ce a tadrimin mahara ka san ta ina ne zukatan muminai za su la'anci bawa ƙultu sai na ce mashi wallahi ban sani ba ƙala sai ya ce innal abda ya ma'asin ma'asillah bawa ne sai ya keɓanta da saban Allah daga shi ba wanda yake ganinsa ya keɓanta da saban Allah fayulqillahu bughdahu fi mumini da min da ya yashur sai Allah ya jefa ƙyamarsa a cikin zukatan bayansa shi bai sani Wani hadisi yana da asali asalin shi shine idan Allah maɗaukakin sarki ya ƙaunaci bawa in Allah yana kaunar bawa saboda biyayyarsa da Allah da kusancin shi ga Allah Allah zai gaya wa mala'ika jibril cewa ka shelanta cewa wani dan wani ni na kaunace shi don haka duk mala'ikun sama su kaunace shi haka mala'ika jibril zai ambaci sunansa idan kuma duk mala'ikun sama suka kaunace shi sai Allah ya jefa kaunarsa da soyayyarsa a zukatan bayi a doron ƙasa sai kaga suna kaunarsa idan kuma Allah ya kyamaci ba ma haka zai gaya ma mala'ika da jibril cewa ka gaya ma mala'ikun sama duk wani dan wani ni na kyamace shi na fushi da shi da haka sai Allah ya jefa kyamarsa a zukatan bayi sai ya zama a doron ƙasa ma ba a san shi duk abin da zai ba za a so shi ba wannan fushi ne na Allah kuma me yake kawo shi saba ma Allah don haka mala yana mana bayani akan illa ta zunubi kaga kenan zunubi yana gadar ma da mutum ne ne fushin Allah har ma bayin Allah su kyamaci mutum wannan duk sakamakon aikata zunubi ta haka sai mu nisanci zunubai shine wani mai waka yake cewa khallil dhunuba sagiraha wa kabiraha bar zunubi kaɗan da babba domin inda jibala min al-asa min al-asa cewa duwatsu ai taron tsakunkuni ne yake kai ga duwatsu haka duk kakka duba karancin zubi ka duba wanda zaka saba mai shine mahaliccin ka kuma zaka tsaya a gaban sa kuma zai karanta ma duk abin da kai tun daga farkon ka har karshen kuma ba musu dan ba za ka yi musu ba saboda Allah zai rike bakin bawa hannun shi da gaban shi za su yi magana saboda aka ba maganar musu idan hannunka ya ba da shaida cewa ya dauki abu kaza da ba nashi ba lokaci kaza zaka hana shi magana ne ko idan kafarka ta bada shaida akan ka cewa ka taka wajen saban Allah kaza rana kaza zaka hana ka magana to gaban ne za su yi magana Allah ce al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksubun bayan tashi alkiyama al yawma Allah ya ce wannan rana nakhtimu ala afwan zamu toshe bakunan su wa tukallimuna aydihim hannuwan su ne za su dinga magana wa tashhadu arjuluhum kafafuwan su za su dinga ba da shaida bima kanu abin abinda suka aikata haka kada mutum ya dauka cewa ai na je waje kaza ba a gani na ko kuma sanda dare yayi na shiga cikin duhu ba wanda ya san me nake Allah ya sani kuma gaban da suke jikinka sun sani su ne shaida a kan ranar tashi alƙiyama shi yasa idan mutum ya wayi gari dukkanin gaban jikinsa guda 360 suna rusunawa sai su kalli zuciya su ce to zuciya ba ke ce jagora idan kika yi biyayya dukkanmu za mu taru mu biyayya in kika saba ma Allah to laifinmu na wuyanki haka dole mu gyara zukatanmu ya yasa mutum ya gyara zuciyarsa to sauran gabbai za su gyara amma in bai gyara zuciyar shi ba ba wata gaba da za ta yi biyayya ina inna fil jasadi mudghatun idha saluhat saluha al jasadu kullu wa idha fasadat fasada al jasadu kullu da haka ya rage mana yanzu mu san menene hanyoyin gyara zuciya shine abubuwan da malaka ke so ya bawo kaga daga cikin hanyoyin gyaran zuciya shine ka nisanci zunubi kakka duba karancin zunubi a ka nisance shi ko ya yake karka ce ai zunubi kaza nan mai dan sauki ne ba wani zunubi mai sauki an gane ko kar mu je ce ai abu kaza wannan ai da dan sauki wannan za a iya taba shi ba laifi da dan sauki aya ah, an jima ka zan yi istighfari da sauransu an baka in baka samu kai ba ba saboda haka mu nisanci zunubai Allah madaukakin sarki ya tsare mu kuma ya tsare mana imanin mu سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك